Bismillahi Rahmanir Rahim. kashi na ashirin da ɗaya. Da yake ta fara yana ta dama, ‘yan watanni ne ta bata ba shekara ba, sai ta ce Umma kusum ni abin ya fi miki ciwo don na ce zan rama ko? To na faɗa don Allah ki da ke ni ki huta mana, tunda na taɓa abokin ta ta takarki. Dawowar Ami da waya a hannunta ya saka sun shiru. Wayar ta miƙa ma Najiba tana mai tsare ta da mugun kallon, idan bata amsa ba komai na iya faruwa. Wayar ta amsa da hannunta na hagu tana kallon saman sikirin ɗin. Wow, na ce a lokacin da naga? ga wacce ke zaune ita ma tana kallonta. Kallon kallon suke yi wa junansu har sai da matar ta ɗan saki marmashi. Ta limshe idanuwanta ta buɗe cike da isa ta ce, Ke ‘yar mutallaf, sai uwarki ta gaishe ki ne? Ta kasan idanuwanta ta kalli matar, amma bata furta ko a ba. Marmashi ta tana yi mata kallo mai haɗe da ɗaukakkiyar soyayya, irin ta ɗa da mahaifi. Ita kam ta ina za ta bi ‘yar tata, ta dawo mata yanda take so. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, Yaya jikinki? Najeriya dai bata ce komai ba, Aiki kuwa bata takura ta ba ko amsar da ta yi ai ta yi ƙoƙari ma haka ma 'yan uwanta. Zara'u ce ta leko tana dariya ta ɗaga hannunta ta ce mama I miss you. Warce Ummul Khairi ce tana ihun ciya mama nike ke missing ɗinki. Umma Kusum ta anshe ta ce mama baki ji tagwayenki ba? Dariya ita ma take a hankali ta ɗan juya idanuwanta wayanda suka yi wani far da su ga su da girma masha Allah ga gyaran da suke ɗauke da shi ta ce an mata na ba ku san irin yadda nake misin ɗinku ba ina kewar ku fiye da tunaninku ina so na zo na ganku. na rungume ku na ji me kuke ciki ina son halarta auren zara ina nan ina yi muku tanadin abubuwan da idan kuka saka baki ɗaya da magaran sai ta girgiza Bakin da ta taɓe ta miƙe kwanciyarta tana lumshe ido a ƙasan zuciyarta kuwa tana faɗan, abin da kika fi kauri kai kenan abin da ya fi makini kenan wato abin duniya ami ta ƙarasa kusa da ita ta ja bargo ta rufa mata ɗan zaunawa ta gefenta a sanye ta ce na ji ba Kallanta ta da kallo irin na wanda take iya yi wa mahaifiyarta. Dukawa Ami ce wajen goshinta ta yi mata kiss a goshin nata. A sanyaye ta ce ki kin ji? Dan ina so mu fita da ku duka gobe insha Allah. Kanta ta dan wa Ami din kafin ta mai da idanuwanta ta lumshe. Su ko hira suka sha da mahaifiyar Najiba wacce duk wasu abubuwa irin su wani lumshe ido, su shan iska, su shagwaɓe yanayi baki ɗaya nata ne Najiba ta kwasa. Ba wai tana yi don ta burge namiji ba ne. Abin da dai ta ƙara a kai shine, ta fahimci yana tsima mazan sai take ƙara sakar masa shi. Kayan nasa ya tsira wa ido kafin ya watsar da su cikin kwandon kayan wanki. Ƙasar showa ya tsaya ya ɗora hannayensa jikin garin wajen yana jin saukar ruwa a jikinsa sai da ya gama ya dirje jikin nasa da sabulu da sosan wankansa kafin ya fito ɗaure da tawul mai tsayi a hankali ya karasa wajen miro ya tsaya turarensa ya ɗauko ya yi wa jikinsa ɓari da shi kafin ya jefar da kwalbar dan ya ƙare su wani idanuwansa ya ɗan ƙura wa ido yar yatsarsa ya kai wajen da baƙin abin ya yi yar kwana tamkar wanda yake saka kwalli an haife shi ne da kwalli a idanuwansa shi kansa baya yi wa kansa kallon tsaf domin kwallin na na tayar masa da tsigar jikinsa shi yasa baya matsewa mutum duba ko ya ce zai buɗe girman idanuwansa a kanka domin bai san yaya zaka ga idanuwan nasa ba. Juyawa ya ciro wata farar jalabiya mara nauyi sosai ya saka a jikinsa sannan ya saka ɗan gajeren wando. Wajen bed ɗinsa ya ƙarasa ya kwanto yana mai addara tsari dukkan motsinsa. Remote ɗin AC ya laluba ya ɗauka daga kwancen ya ƙara masa ƙarfi ya sadda shi daidai kansa sannan ya lumshe idanuwansa. Tunanika ne barjak a cikin kwakwalwarsa, shi har ya yi watsi da abin da ya faru tsakaninsa da Najiba, domin ya ajiye hakan a fagen bata da kunya ne, zai koya mata hankali a natse. Bacci ne ya sande shi ya ɗauke shi irin baccin nan wanda ke ɗan fusgarka sama-sama, irin abin nan da ke zaburar da mutum a yayin da irin baccin nan ya zo masa ne ya zo wa sarki. Abin sai ya haɗe da a lokacin da ta kai masa damƙar nan ta saka gwiwar ƙafarta ta daki wajen da bai dace ƙafarta ta ta kai ba hakan ya saka shi ƙara jin wani bala'in da ya ji wanda da da ba dan ya rintse idanuwansa ba a lokacin zai iya kurma ihu ne a zabure farka yana mai kai hannunsa wajen ya damka yana mai rintse ido domin sak mafarkin kamar kamar a da gaske ne abin zai sake faruwa da shi da sauri ya kai dubansa wajen idanuwan sai mayar limshi a cikin zuciyarsa ya furta azzalima na jiga na jiƙa da ruwa shine ta dakar min wajen da idan ta kassara ni na gama wata wata takama a duniya ko ta Allah ba taki ba mutuciya da lamarin maza ya gama buɗe maki ido kuma idanuwan sanya yana tausar kansa bai taɓa nuna wa zinariya ta zo gare shi ba ta yi kaɗan ba zinariya ba bai gama can da zai je lallaɓa ko ya tura mata ‘yar murya cewa ta dube shi ba idan ta kawo kanta ne sannan ta idan ta zo ba ko me zai je kan taushi kansa ya tursasa kansa ne ya danne kamar yadda ya iya danne abubuwa da yawa a rayuwa wajen karfe goma tuni suna ma keken falansa Falon da ya saka 'yan matan daga daga kawunansu suna bi da kallo. Falon da ya gama haɗuwa ya haɗe ya har haɗe. Suna zaune ne saman ma kama kujerun falon na alfarma. Kujerun kansu nishi suke suna murmus suna mus da ido domin ba ƙananan kujeru ba ne. Baki ɗayansu irin na gidan sarakai manyan sarakai. Makamakan AC ɗin ke ƙara huro sanyi a falon, wanda sakamakon zaman minti goma da suka yi har jikinsu ya gama ɗaukar sanyi Fitar da ambi ne hakan ya sa dole kowacce ta bi tsari na saka alkyabba Naziba ta saka wata watsetsiyar atamfaja tamfaja. an yi mata ɗinkin siket da riga ne siket ɗin daga baya an yi masa tsaga mai ɗan tsayi domin ta haye sama kaɗan sannan siket ɗin ya kama ta daga wajen ɗuwawunta tsam sai ya tafi zuwet bai buɗe ɗin nan ba Rigar kuwa an yi mata ɗinkin zamani, an mata babban wuyan nan ne wanda ke saukowa kafaɗa sannan daga gaban an ɗan yi ‘yar tsaga an fitar da bi. Hannayen kuwa an saka masa roba daga sama sun buɗe sosai daga can ƙasa. sun tsuke sakamakon robar da aka saka kanta kuwa ɗauri ne ta kashe na Zahra Buhari ta riga ta saba da rashin zama fuskar ta ba a gyara ba haka ma ko fita za yi sai ta tsuke ta gyara fuskar ta tas haka ma yanzu fuskar ta a gyare take da simple makeup idanuwan ta kuwa ta yi masa sabo da ɗora natural gashin ido masu tsayi sukan ƙara wa idon wani irin sirrin kyau da fuska ne a hankali ta sadda kanta ta ce ami me zai hana bari gobe mu yi fitar nan duba da bai fito da wuri yau ba Ami ta buɗe baki za ta yi magana jakadiya ce sallama. Dukawa ce a hankali ta ce Allah ya ƙara lafiya. mu Mutallif ya su Kanta ta gyaɗa mata don haka ta miƙe da sauri ta fita. Tana fita ba ta jima sosai ba. Abi ya shigo da sallama. Murmushi ne kwance saman fuskar Ami tana amsawa kafin ta miƙe tsaye ta ce, "Yaya shigo zauna mana, mu ma jiran fitowarsa ne muke." Ƙarasowa ya zauna yaron baki ɗansu suka haɗu suna gaishe sa da yanayin murnar ganin ganinsa. Hannunsa ya ɗora a gefen fuskar Najiba ya ce, "Yaya jiki?" murmushi tai ta ɗan ɗora gefen fuskar nata a hannun nasa ci gaba yayi da shafa jelar gashinta da ke yawo ɗaya hannunsa kuwa kai kaira na riƙe da shi tana ɗan masajin nasa daga ƙasa kuwa zara ta riƙe ƙafa ɗaya tana masajin umar kulsum kuwa tana daidaita masa ruwa daidai misalin shansa zaman zamansa ya gyara ya ce kin san me nake gani ko amin su Ami ta girgiza kai bayan ta ajiye masa abinci a plate domin komai a jere yake. Abi ya ce sarka da yabi ya saka aka yi wa yaran nan har shi amma banda na sai ba. Ami ta ɗan yi turus tana kallon sa ta ce kamar yaya banda Nasiba me ta yi ita me ta yi da ya ware ta Abi ya ɗan yi marmashi ya ce na tambayi ƙannan duk sun ƙi faɗa min abin da aka yi ko ma me na san mai girma ne amma kuma sun ƙi faɗa min abin da ya faru duban sa Ami ta ɗaya bayan ɗaya a hankali ta ce ayya ayya ashe ga haka da raina tun ƙasa ba ta rufe na ba shigowarsa da ƙamshin turarensa da ya shigo duk kuwa da irin yadda ɗakin ke ɗauke da ƙamshin turaren wuta ya saka ami wajen wajensa fuskar ta tasar da hankalinta ya tashi jin haka yan matan ne duk suka mimmiƙe amma najiba sai ta langabe a jikin abi ta lumshe idanuwanta tamkar bata san da fitowarsa ba da sauri zara'u ta saka hannayenta ta miƙar da ita inda ta sakar mata harara ita kuwa ta jinginar da ita a jikinta ya saka wata ya saka wata shigar ce mai birkita lissafin alhazai ya gama kashe shigarsa ne cikin shiga mai daraja ya fito a sarkinsa ga rawaninsa mai girma mai ƙayata sarautarsa jaye ya tsaya gaban makekin abin turaren wutar da ake ana ƙarawa kafin a ƙone ake cirewa a zuba wani yana tashi a hankali domin ba garwashi ba ne a ciki toka ce mai zafin gaske hannunsa ya ɗora saman tokar wacce ke ɗauke da zafin gaske domin ita ke saka turaren hayaƙi a hankali a hankali da ‘yan yatsansa ya marmatsa turaren wutar don ya isa haka nan sannan ya mai da dubansa wajen mahaifiyarsa wacce ta fi ɗaukar hankalinta hankalinsa ganin yanayinta a hankali ya ƙaraso har kusa da ita kafin ya rage tsayinsa sosai kansa sadde ya furta farka da safiya anni ami ta ɗago ta sauke idanuwanta a saman kansa hannunsa ta kamo ta riƙe tana yi masa duba irin na ido cikin ido a hankali ta ce na kawo ƙarar 'yan uwanka ina so a mana shari'ar cikin gida ina so ka zaunar da ɗayyabu mutallab tare da ƙannansa baki ɗaya ka yi masa tambayar akan me za su ware ɗaya daga cikinsu najiba ta lumshe idanuwanta tabbas ita ma tana son a hana wannan gaba su da 'yar ƙanwarsu Yarinyar za ta baka tausayi ne idan ta ga ɗaya daga cikinsu tana rarrama-rarraman ya ɗauke ta tana kukan ya ɗauke ta sai dai ba hali domin maganar ɗaya maganar uba ce a wajensu sai dai a yanzu fa ta ji azzalumin nan ne zai magana sai take jin akan menene Idanuwansa ya lumshe wanda hakan ke nufin amsarsa ne na ya karɓi buƙatar mahaifiyarsa. Agogo hannunsa ya duba a hankali ya furta karfe tara na dare a falon karatu. Abi ya sauke ajiyar zuciya yana mai jin ƙanwar tasa a ransa. Yana gode wa Allah a kullum da ya bar masa ita, ita ɗaya ta rage masa sai ‘ya'yansu. Ami ta dubi ‘yan matan a hankali ta ce, na san ba za ku faɗi laifin yayanku ba kuma ba za ku faɗi abin da kuka yi tsakaninku ba amma ku sani idan kun ga kun samu wariyar kai to ƙasa ta birne idanuwana ne shi dai yana tsaye ne sai da ta gama ya kama hannayenta yadda fi wajen zama da ita yana zaunar da ita ya dawo kusa da suka gaisa da abi kafin ya samu waje ya zauna duk ya matan uku ƙasa suka ƙara zubewa Amma Najiba sai ta ƙarasa saman kujerar da Ami ke zaune, ta ɗane gefen kujerar sannan ta dora kanta a kafadarta. Wannan karan kam komai akan idanuwansa, mamakin yadda aka yi ta miƙe kan kafafuwanta da sauri haka, da mamakin yadda aka yi ta manta sa da sauri haka, suka saka shi tsaye da dubansa a kanta. Lebansa na ƙasa ya damtse da haƙoransa, kafin a sanye ya buɗe bakinsa bayan ya gama har harhaɗa kalaman da zai yi amfani da su. ya ce cike da izza ya buɗe bakinsa ya kai dubansa wajen alhaji wajen abi A hankali ya ce, Abi, insha Allah auren zara a ƙarshen watan nan na tsayar da shi. Abi ya ringa gyaɗa kansa tabbas ya yarda da abin da ya yanke domin shi ɗin uba ne a wajen yaran baki ɗaya sannan shi da kansa ya isa da shi balle yaran. Sai da ƙara mintuna yana jin sai sanya albarka Abi da Ami suke yi. Yaran kuwa duk sun sadaka wannan su. Ami kuwa tana shafa bayan Najiba. Lallaɓa take domin ba ta da lafiya ko Ko da safe da ta farka sai da ta sha maganinta na asma domin numfashinta ba wai wani daidaituwa yayi ba. Bakinsa ya buɗe a karo na biyu ya kai ƙasa muryarsa ya ce, sai dai ina so hakan ya zama sirri. Ko da wasa ba na so magana ta fita tsakar gida balle waje domin Bintu kashe ta akai. Gabaki ɗayansa a zabare suka kalle sa. Najiba ko kamar wacce aka jefo daga kan amme zuwa ƙasa sai ga ta tawon tsulo tana kallon sa a tsorace. a ya gaggawa furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wani irin kashe ta aka yi waye kashe ta ami ta kafe sa da ido subhanallah kashe ta wani irin kashe ta gaba ɗaya sai ta ji hankalinta ya tashi da maganar sannan ya sako cewar kar a fitar da maganar zara'u kenan yana cikin tsantsamin wani ne ya yi hakan a tattare da shi ajiyar zuciya ya sauke yana kallon abi sannan ya kalli ami a hankali ya ce allah masani sai dai kowa ya yi taka tsantsan sawayen kowa a kirge yake gaba ɗaya ta sha jinin jikinta daga zaunen da take kafin ta mai da dubanta wajen yan uwanta su ma yanzu sarkin suke kallo a tsorace su dukansu yana gama magana ya miƙe tsaye baki ɗayansu suka tsar da kawunansu a hankali suke farta a huta lafiya An mai cike da ƙaunar ɗan nata ƙwara ɗaya da kuma tsantsar tausayin tsantsar tausayin halin da yake ciki ita ma ta farta a huta lafiya sai da shike duk suka ɗago da kawunansu rarrafa zara'u ce da sauri ta ɗora kanta saman cinyar Ami Murya tana ɗan rawa ta ce Ami Tsoro nake ji, kamar wanda ya kashe ta yana iya kashe ni ba? Ami ta saurin girgiza kanta a hankali ta ce, ba zai kashe min ke ba, ba zai kashe min ke ba insha Allah. Allah zai hana. Ita ma ki kaddara lokacin ta ne yayi. A hankali na jiba ta kama hannunta ta rike ana ta ita ma, cike da tunanin da ya gama haddasa mata zuba daga cikin jikinta. Fitar da suka Fitar da suka fasa kenan domin dama ta yi niyyar fita da su ne su je wajen likita kara duba na jiba sannan su je wajen Batuba wacce ta yi niyyar damka mata shirin Zahra'u don duka-duka auren bai fusaci TV ba. A dole suka koma bangaren ta suka haɗu ta saka a kawo mata kayayyakin shirya amare a ɓoye. Tun a ranar ta shiga baiwa Zahra'u shiri irin na gyaran jiki da haɗe-haɗen tsimi kala daban-daban. Sai take jin daɗin yanayin don ta tuna da, don haka ta ta tuno abubuwa irin na waɗanda ta riƙe wuta sosai a zamanin mahaifin mai martaba, ta riƙa kawo dukkan abun buƙata. Ƙara kayan gyaran jikin ta yi sosai domin tana da darzar fatar Zara'u, sauran na darzar nasu da kansu. Tsimin nan ne kawai ba sa sha. Sun rufe a falon Amina biyu sun shimfiɗa katuwar tabarma, sun ɗora mata lalle duk sun saka ƙananan kaya sai raha suke yi. Ita ma Ami ɗin sai dariya take yi shirmansu har tsallen ita ma. Sai ta har lallen ita ma sai ta shafa suke haɗin madara da kurkum. Fur ta ce ni ba za ta shafa ba. Turaren wuta mai daɗin ƙamshin ne ta zuba a ɗan kasko, ya rinka ratsa jikin zara'u Tana gama umar Khair ta ɗauko musu suma suka haɗu a cikin abin rufa, su uku suka zuba. Ammi ta bi su da kallo ta yi murmushi tana girgiza kanta, fatanta Allah ya nuna mata nasu su ma haka ta kimtsa sun. Da sauri Najiba ta cire abin rufar tana ta nan farfashi sama-sama. Umar ta warce ta ƙara dafa masu tana faɗin, "Ke ja can, za wani buɗe mana dama mai numfashin ƙadangaru kawai da ke ma." Najiba ta matsa tana sauke numfashi. Ami ta miƙo mata sassanyen madarar da ta kaɗa wa Zara'u. Tana mata dariya ita ma ta ce, "Idan ba neman magana ba, me ya kai ki sakkan ki ke mai cutar huka?" Amsa ta ta kafa kanta ta shanye ta sannan ta kalli Ami ta ce, "Ami ina son na tura da jikina ne ma." Ami ta ce, "To zo na." Miƙewa ta ta karasa wajen da aka yi wa Zara'u. Zama ta sama kujerar Ami ta rufa mata bargon amma kanta a waje. ta zuba mata turaren mai sanyin kamshi ya shiga bin jikinta kafafuwan ta wara cikin dabara ta kara matsa turaren wajen sosai har da rintse ido don zafi dan zafi ta jina dukan wajen domin da pant a jikinta tana ji sinadiya yana faɗin a ba a ba turaren wutar da turaren wuta ko a yi matsi ba to ita mai haɗin ta da matsin ma amma wannan kam sai ta yi sun jima a wajen kafin suke fitowa shi ma yana ta yi yamma ta yi suka fito don amsar baƙi Bayan sallar isha'i ne yayi yabu ya shigo tare da Najib. Suna sanye da shadda ne a jikinsu, wando da riga iri ɗaya sun yi tsaf da su. Ya gaishe da Ami yana ɗan murmushi irin yana neman gyaran nan. Sai Ami ta haɗe fuskarta ta kawar da kai. Murmushi a ƙasan zuciyarsa bai ce komai ba. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Ni ma